gargaɗi ne ga ƙungiyar Miyar ta Allah da duk wani bahillaci mai faɗa a ji na Najeriya. Na rantse ga Allah ku ja hankalin yaran ku Fulani. Wallahi, wallahi, idan muka tashi tsaye mu Hausawa, ba babba ba yaro, ba wanda ke kashewa, ba wanda ake kashewa, ba wanda kuma da shi aka haɗa baki ake kashe Hausawa. na rantse ga Allah za mu ɗo mataki mai tsanani a kanku kuma da gaggawa don haka ku gaya ma yaranku idan za su aje makamansu da wuri su aje na rantse ga Allah duk ranar da aka ce mun ɗoki makamai wallahi ba gudu ba ja da baya heman ga bayan ba wai iya wannan 'yan ta'addan da ke daji ba duk wani bahilla ce da ke faɗin Najeriya wallahi za mu ga bayan shi kuma ku yi shi ku sani ba wai magana muke ta wasa ba wallahi da gaske muke na rantse ga Allah mun ba ku lokaci kaɗan daga nan zuwa wata ɗaya zuwa wata biyu duk wani bahaushe ya sani na rantse ga Allah mataki za mu ɗoka lungu da saƙo wallahi daga yau mun fara shiri idan ba ku ja ma yaran ku kunne ba su aje makaman su su tuba su zo su roƙi gafarar hausawa ɗiyanmu da suka kashe da iyayenmu da suka kashe in ba haka ba na rantse ga Allah nan da wata biyu mun baku wallahi